domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne. Dattijon Arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar Arewa irin ta da gabanin zuwan Turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare, kama daga arewa maso gabas har abin ya koma arewa maso yamma. Eh taron zumunci ba, amma don taron ci gaba kam har abada babu wani kungiyar gwamnoni ta arewa da za ta sa arewa ci gaba. babu kungiyar sarakuna na tutocin shehu usmanu don sun haɗu ko su haɗu ko su rabu ba za su cutar wa arewa da komi ba haka gwamnonin ya so su yi kungiya ko kar su yi gwamnonin abin da suke a jihar su shine abin da zai ciyar da ima sunansa arewa ko jiha amma don dai a haɗu kawai wannan zumunci ne da kuma bege abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada an taɓa yin jihar arewa ya wuce har abada ba zai kuma dawo ba har abada yanzu kuma ana jihohi sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku amma a ce wani abu ya dawo arewa wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta nade na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce yana bi na bashin tambaya me yasa abun ba zai dawo ba me ya bata abun da har zai hana shi dawa kamar da ba ɓaci ba ne zamani ne damanin zamani haka yake babu abin da da ake yi ya dore har abada babu shi sai Allah ya kawo canjinsa da shehu usmanu ne da shi da muhammadu bello su suka raya arewa ta fiskar musulunci har arewa ta samu ci gaba da ɗaukaka wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba za a samu madadin shehu usman da muhammadu bello ba sannan kuma shugaban mu sardauna shine premier shine shugaban arewa a dunkule arewa daya haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke kirista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen sardauna domin ya ida rantsuwar da ya shi shugaban arewa ne wannan ya wuce har abada da aka dawo arewa aka raba ta akwai arewa maso gabas jihohi shida akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko to aka dawo jihohi shida yanzu yanzu ya za a samu arewa kuma tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne ba a haduwa a kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kudinmu ya za mu ciyar da arewa gaba a kowa jiharsa saboda haka to ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi misali wani kuma yana biyan albashi to menene ci gaban arewa jihar da ba a biya ta albashi ba ta bai biya ba da wannan jihar an biya albashi to me amfanin suna arewa kowa ya jiharsa ne so yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu amma maganan wai yau arewa wannan arewa mu mu haɗu arewa mu ba zai yiwu ba ya tafi har abada in muna so mu yarda tun da wuri in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin kai ko ba mu ga uwar barin ba bai babu shi yawa to ina ga karshe da idan aka samu matsala a birane da yadda ake shine idan duniya ta yi mutum zafi sai koma kauye hmm. sai je ya zauna arewa akwai abinci akwai gona akwai komai amma yanzu kuma kauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan mutane suna garuruwan su arewa eh, ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama ba sa bacci da ido biyu a rufe saboda babu tsaro shi ma wannan zamani ne kawo yawwa kamar yadda ka ce za mu ce arewa duk bata bacci duk arewa bata bacci jihohi ne kaɗan a cikin arewa da ba sa bacci to shi kenan har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa kamar yadda ka ce talauci ya karu a ƙauye don me noma da kiwo su ne uwa uba su ne arziki su ne wadata su ne kashe yunwa to sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu in ma akwai su to ba kaman da ba don me domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum dubu biyar ko a za a bashi bashi wai yi wani dan yin sabulu a za a bashi bashi yi noman rani a za a bashi menene a baka masa yan injuna a kawo masa dan taki duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi in ba inganta shi ba ba a tsaya a kansa ba to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan ya aka yi kuma wannan abubuwan suka tabarbare a jihohin guda guda ko ko a arewa duka shine tabarbarewan shugabanci masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba amma za mu ce kashi casa'in ɗinsu 'yan amore ne 'yan akecere ne ne wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi ba sai da gyaɗa ba ba sai da fata ba ba sai da auduga ba noma ba ba kiwo ba ba masana'anta ba ba inda ake samun kuɗi muna muna tsakani da allah yau yau yau ka je ka ɓoye su sun zama naka sai ka hau mukami a jiha na gwamna don duk kudin jihar ta naka ne sai yadda kaga dama za ka yi da su abin da ya kamata kuma a jihohinmu duk jihohin noma ne to in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo muna tafiya a zamanin da tun da aka halicci duniya haka muke noma ko haka muke kiwo to mu da talauci tukunna ma shi kuma dattijon arewa alhaji shehu ashaka na cewa matukar sarakuna za su ɗau aikinsu na gadon kaka da kakanni za a iya samun maslaha. Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane suka san yadda suke tafiyar da mutanen to aka bata musu ne kuma su suka yi fushi suka zauna suka sa ido waɗannan su wanda siyasa ɗan kasuwa ne yana da ranar zuwa yana da ranar tafiya. Ko ba su da zuwa ba su da ranar tafiya dama a nan ka same su kuma za ka tafi ka bar su a nan nan ƙasa ne su kuma amanan mutanen aka ba su sai sun dawo sun sai sun fahimci wannan abin fa kafin wannan masifar ta na turo amma masifar ta bukar ta wuce inda ke tunani ba wato wanda yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun ɗauki aikin su na kula da jama'a sannan za a samu maslaha za a warware wannan abin za a samu maslaha amma in ka bar wannan abin a hannun 'yan siyasa yadda ake tafiya yanzu wallahi in shekara arba'in za a yi babu mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai shi ko wannan dama akan abin kasa ne sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar masu ta mutane sannan a warware wannan rikicin mun zauna lokacin da ba telefon ba wani kwamfuta ba komai amma duk inda wani mutum ya duk wani inda wani mutum ya taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa suna da labarin abin da ke faruwa a ko ina nasu suna da waɗanda suka ba amanar su kula da waɗannan ɗin ba kuɗi suke nema ba ka ba su mutuncin su to an zo an ƙi ba su mutuncin saboda saboda haka su kuma sun yi fushi sun bar mutane an shiga masifa wadda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane gadon mutane aka bar musu wallahi musu wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba aka dawo wa da mutanen nan darajarsu ba aka nuna mana suna da abin yi aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen wala ba za ka wata shi ba sai an kashe wannan rigimar wato alhaji shehu akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yin boko haram suka shiga kano suka kai ari kan marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero mhm. masu rake wato dogare kenan suka sadaukar da ransu eh, a gaban kofar motar da za a harbe shi ya zo ya tsaya a wurin a gaban shi aka harba shi ya mutu hmm. a jikin ƙofar mai martaba sarkin kano ɗin dogari ne ya zo ya tsaya a wurin ba magani gare shi ba shi ya yarda shi ya mutu don mai gidansa ya tsira wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shine su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba ba abin da ya sami yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali yana zaune a motarsa yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiban mutane ba kuma bai rabu da mutanen ba kuma mutanen ba su rabu da shi ba wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya tsora wa A mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komi nasa saboda jama'a saboda jama'ar saboda abin da zaka kula nasiru su fasa zakunan nan mutane suka gada ba kuɗi suka gada ba yiwu mutane su shi ne gadan su a gaishe ka da tijon arewa alhaji shehu ashaka sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zantawa masu sauraro duk anan ma za mu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni nasiru adamu alikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wasu salamu alaikum to sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya